Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban yadda manoman tumatir a Najeriya suka koka akan yadda hukumar kwastam da takwarata ta nafdak mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan dubu goma a kakar noman tumatir ta bana satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilinmu ibrahim mahmud kwari ya da ɗaya daga cikin manoman tumatirin da kaɗan daga cikin hirarsu da ciyaman ɗin Federated Fadama Community Association Kano, inda yau za mu ɗora da ta sakataren ƙungiyar manoman tumatir da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta ƙasa baki ɗaya. Malam Muhammad Bismillah. yanzu me kuke so a yi misali tun daga wannan kalubale da kuke fuskanta yawwa abin da muke so a yi kamar yadda gwamnati take kokari na cewa duk kowane ah, manoma su zama sun tsaya da kafafunsu shine a kamar wannan optakers da suke zuwa suna sayan waɗannan abubuwa a gwamnati ta ba da support ta ba da goyon baya ko ta karfafa yadda za a samu duk manoman da suka yi noman tumatir suna da wadda zai zo da ya saye shi misali kamar manoman da suka yi noma tumatir a fadamasire ba a shiga wannan program ba sai da aka samu optaker shine dangote shi yake sayan wanda zai saya a wurin su noma ya sai musu eh wanda idan sun noma shi kuma zai saya ya zai kai shi kamfaninsa saboda haka da wannan shine aka samu damar wannan shiga wannan program ba kamfanin na dangwata ba can a kadawa yana aiki shi nake faɗa maka ai shi ne wanda ya obtaken ɗan wadda manoman mu na fadama suka noma tumatirin su dan ba dan su ba da asara da ake ya ɓaci to amma kuma yanzu kana cewa an yi asara eh an yi abin da yasa nake cewa an yi asara mafi yawanci yanzu da kasuwa aka shigo da tumatir ko aka shigo da concentrate ɗin ta wasu illegal waste ya zamanto su in sun siya za ga cewa shi manomi bai mai da kuɗin su ba ko kuma in su sun siya sai ga abin ya zama kasuwa ta zama gashi an san farashi ƙasa da nasu yanzu menene abin yi kenan za ku daina noman ne ko kuma me kuke so a yi a'a ai ba za mu daina noma ba kamar yadda population ɗin jama'a yake karuwa abin da muke so shine dai gwamnati kamar da take kokari ta dada kokari da su kuma su stockholders kamar kamfanin nuka da kuma masu processing ɗin su ma su zo su rika ba da tallafi ga su kansu waɗannan manoma su shiga ciki ma su ma su shiga cikin noman yadda idan su sun shiga sun ga irin wahala da kuma kuɗaɗen da ake kashewa a wajen price wajen za a samu control price na cewa duk wanda i wannan noma ba zai zama ya yi asara ba. Suna eh, sunana dan ladiya da kwari babban sakataren kungiyar manoman tumatiri da masu yadi da masu sarrafa na kasa baki daya. Hmm. gashi kamar kun kira taron manema labarai me makasudin wannan eh, yunkuri. a ah, makasudin kiran wannan taro namu shine wannan dai shine karo na biyu da muka kira wannan taro domin mun yi na farkon sa a watan uku a Lagos ah, babban makasudin abin za muke kiransa muna kiransa ne domin mu nuna gwamnati irin irin wahalar da muke sha wajen noman tumatir da kuma matsalar da ke fuskanta ta wajen rashin kasuwa a rashin kasuwa domin mun yi zama har ya kai sau biyu da mataimakin shugaban kasa akan a sa doka hana shigo da tumatir nan za mu iya noma shi a kasan nan amma sai a a shigo da shi daga waje mu kuma na mai rasa kasuwa duk shekara manoma zo su rika asara ganin irin kuɗin da muke kashewa akan noma shi to amma abin bakin ciki majalisar zartarwa ta kasar nan ta yarda da wannan doka akan cewa a rage shigo da wannan ko kuma sai a daina shigo da shi sai ta wannan sai ta cikin ruwa sannan kuma a kowanne can guda daya na tumatiri zai za a biya masa dala dubu daya a matsayin haraji dala dubu daya dari biyar sannan kuma ba za a shigo da shi ta cikin ruwa sannan kuma ba zai samu canji na kudaden waje daga hannun gwamnatin tarayya ba amma duk wannan abin hukumar kwastam ta kau da kai ta kyale masu shigo da tumatir nan suna shigo da shi kullum manoman da muke amfani da dan kuɗin da Allah ya hore mana muke noma tumatir nan yake zama muke asara domin mai kamfanonin da suke sarrafa wannan tumatir a kasa muna da su akwai kamfanin Dangote akwai Sabana da yake Gombe akwai kamfanin tumatir na Ikara su wannan kamfanin an yi su ne domin su rika saya tumatirin da muka noma suna ba wancan wanda suke dora a cikin ledoji da da gwangwanaye to amma abin bakin ciki sun kwamace su shigo da shi daga waje su rika azurta wata kasar suna karya 'yan su Ka ce kun yi asara, kamar kula da kiyasin asara da kuka yi misali. Yanzu misali kamar wannan shekara kawai da ta wuce, mun rasa manoman tumatir na kasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma. domin me mun zo mun noma tumatir na kaddara min in dai zaka noma tumatiri ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai gaza naira dubu ɗari bakwai ba amma sai ka zo ka rika sayar da tuma kwandon tumatiri da yake mai nauyin kilo hamsin kana sayar da naira ɗari uku a ƙarshe sai ga ka kashe naira dubu ɗari bakwai ka kasa samun naira dubu hamsin a gonarka. To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta ta bunƙasa mm. harkokin tumatir mm. kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumomin ta da yin zagon ƙasa ga tsari. Eh kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a rana aka ba su kofin wannan doka amma sai suka kawo da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba bayan kwana casa'in su kuma a dokar su a kaida su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana casa'in ba za su yi ba haka muka ta yaki da su akan wannan abu na biyu ga hukumar NAFDAC wacce sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ci cuta ne amma suka kau da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsa wani suka kama suka ce wannan ba mai kyau bane so kaga wannan abin bakin ciki ne to da lamun gode malam Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma wani satin da yarda Allah za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar tasu yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa da fatan an yi sallah lafiya